Sanarwar ya biyo bayan ganawar da ASU suka yi ne da gwamnatin tarayya inda bangaren gwamnati ta amince ta biya asu albashinsu tun daga watan Fabrairu na bana zuwa watan Yuni da tsohon manhajar da aka saba biyan su da shi. Haka zalika gwamnati ta amince da ƙara kuɗin alawus na malaman daga naira biliyan talatin zuwa naira biliyan talatin da biyar sannan kuɗin gyaran jami'o'i kuma daga naira biliyan ashirin zuwa naira biliyan ashirin da biyar. Farfesa Muntaka Usman na jami'ar Ahmadu Bello shine mai yi wa ƙungiyar fasarar manufofinsu a Hausa. Ya bayani yana cewa kan magana gyara dokoki na jami'o'i na mallakan jihohi kima wannan za a kai shi tantakaryar dokai zuwa ga majalisar ƙasa sannan kuma za a duba ziyartar jami'o'in wanda doka ne ta ba da cewa duk bayan shekara biyar a ziyarci jami'o'in za a kafa kwamitoci su ziyarci jami'o'in sannan su bada rahoto a kai sannan kuma yarjejeniya tsakaninmu da gwamnati za a ci gaba da tattaunawa daga nan a gaya su ma zuwa ƙarshen jami'ai to sai dai mai nazari a al'amuran yau da kullum Kwamitin isa tijjani ya tsokace akan matakin da gwamnati ta ɗauka inda yake ganin kamar ba za ta iya cika alƙawulan ba Wato wannan bayani da ke tsakanin gwamnati da asu matsalar nan ba warwarewa za ta yi ba. saboda gwamnati dai ba za ta cika alkawarin abin da ta gaya wa 'yan asu ba saboda kan ba abin da za ta iya cika ba ne na biyu ni abin da yake bani mamaki shine cewa asu dai malaman makaranta ne su suka koya mana yadda ake yin negotiation saboda haka ban taba ganin inda za a ce wai mutum ya je domin ya tattauna bukatarsa da wanda ya ɗauke shi aiki kuma ya ce ɗari bisa ɗari idan ba a biya mar wannan bukatun ba sai dai duniya ta tashi to wannan ina ganin kaman an yi nisa saboda haka sai dai su shirya amma dai ni na imani kagadi yanzu nan ai gashi nan ministan kwadugo ya ce ai zancen cire su daga ipis e na biyan albashi na wani dan lokaci ne ba ma za su cire ba in sun cire ba za a biya albashin ba kuma naira biliyan sittin da biyar da aka ce ina kashi bakin din da za a samu na biyan wannan kuɗin a yanzu a halin da aka ce gwamnatin Najeriya ko kuwa tattalin arzikin Najeriya ya fada cikin wani halin kakanikai. Wannan yajin aiki shine mafi tsawo a tarihin kasar. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya a jami'o'i a daidai lokacin da malaman za su koma karatu a yanayin bazata na samun cikakkun kayan aiki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.